Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar a jamhuriyar Nijar. Kuna sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. cikin shirin salihu garba zai gabata muku da shirin na rashin ta yi wanda a wannan makon za ku ji ci gaban muhawarar da aka fara a makon da ya gabata akan kasafin kuɗin najeriya da yanzu haka yake gaban majalisar dokoki daga nan kuma sai shirin jaridun najeriya sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana amma duk anan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya ce ya gaya ma ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson mummunan sakamakon da zai biyo baya. Muddin dai Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Yanke shawara irin wannan zai kawo matuƙar ɓacin rai a ƙasashen larabawa da na musulmi a faɗin duniya. ya tayar da fitina ya kuma gurgunta kokarin da ake yi na samar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya a cewar safadi ta kafar twitter tun da farko shugaban falasɗinu mahmud abbas ya yi gargaɗin cewa muddin amurka ta amince da birnin kudus a matsayin hedkwatar ƙasar isra'ila tare kuma da daga ofishin jakadancinta daga birnin tal abub zuwa birnin na kudus shirin kawo zaman lafiya a gabar ta tsakiya zai wargaje rahotanni na nuna cewa trump zai yi sanarwa kan batun a yau dinnan litini mai yiwuwa ya bayyana cewa amurka ta amince da birnin kudus a matsayin herkwatar isra'ila amma ya jinkirta daga ofishin jakadancin amurka zuwa birnin kudus amincewa da birnin kudus a matsayin herkwatar isra'ila na ɗaya daga cikin alkawuran da trump ya yi a yayin yakin neman zaɓe abbas ya sha yin gargaɗi ko kashedi sosai kan wannan yunkurin wani hadamin abbas ya ce ya kashe jiya lahadi yana ta buga waya yana kiran shugabannin duniya su yi bayani kan haɗarin da ke tattare da yanke shawarar daga ofishin jakadanci zuwa isra'ila ko kuma zuwa birnin kudus kuma da amincewa da birnin kudus a matsayin hedkwatar isra'ila babban wakilin falasinu a wajen tattaunawa saif erekat ya ce amurka na wasa ne da wuta ɓangaren 'yan gwagwarmaya da makami na falasɗinu wato hamas ya yi kiran da a ƙaddamar da wani sabon gwagwarmayar intifada muddin dai aka ɗaga ofishin jakadancin amurka zuwa birnin Odis. fada da bindiga ya barke a sana'a babban birnin ƙasar yamal a jiya lahadi bayan da ta bayyana cewa ƙawancen 'yan tawayen huthi masu samun goyon bayan iran da tsohon shugaban ƙasa ali abdullahi sale ya wargaje a ran gama tsakanin mayakan da ke biyayya ga sale da hutu ta fara barkewa ne makon jiya bayan da sale ya zargi 'yan tawayen da afkawa cikin babban masallacinsa da ke birnin sana'a suka kai hari ma wani dan uwansa kwamandan rundunar ta musamman tarek sale mai karfin fada a ji. duka bangarorin biyu sun kafa shingayen bincike sun girke sojoji a saman gine-gine sannan suka katse hanyoyin shiga birnin to amma cibiyoyin gwamnati da dama ciki hadda da tashar jirgin sama da hedikwata gidan talabijin da kuma kamfanin dillancin labaran gwamnati har yanzu na ƙarƙashin ikon 'yan hutu ne jiya lahadi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da ke fafatawa da juna a yamal da su tsagaita duk wani hari ta ƙasa ko ta sama a wata takardar jawabi da ta fitar jiya lahadi majalisar ɗinkin duniya ta ce mummunan taɓarewa da fafatawa da makami ta yi da kuma hare-haren jiragen sama a sana'a tuni suka yi sanadin mace-macen da jin raunuka da dama ciki har da na farar hula. jiya lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin cewa sam isra'ila ba za ta bar iran ta yi matukar tasiri ta fuskar soja a ƙasar siriya ba jawabin nasa wanda aka gabatar ta murya a wani taro a birnin washington dc ya zo ne kwana guda kawai bayan da wani jirgin yakin isra'ila ya kai hari kan wani wurin da ake kyautata zaton sansanin sojin iran ne a bayan garin birnin da mashku wanda hakan ke nuna alamar an shiga wani zango mai hadari na tashin hankali a gaba ta tsakiya tsakanin isra'ila da iran da yake nuni da kalamin yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman wanda kwanan nan ya bayyana shugaban addinin iran ayatollah khamenei da sabon hitila na gabar ta tsakiya netanyahu ya danganta kasar iran da kasar jamus a zamanin turawan nazi ya ce suna matuƙar kama tabin abin da ya kira bakar aniya ta ɗora shugabanni ƙarfi da yaji da kuma yada ta'addanci da kuma abin da ya kira bakar aniya ta karkashe yahuda to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wasu jerin sakonnin twitter da ya tura ta safiyar jiya lahadi daga fadar white house shugaban amurka donald trump ya soki hukumar bincike ta fbi a ƙarƙashin gwamnatinsa yana mai cewa shi bai taɓa cewa tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ya daina binciken tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara Mike Flynn ba game da gana wasa da jakadar Rasha a birnin Washington. A wani saƙon Twitter na daban da ya tura musamman kan bayanan da komi ya yi gaban 'yan majalisar dokoki bayan ya yi rantsuwar cewa shugaban ƙasar ya gaya masa ya daina binciken Flynn. Trump ya ce wannan ma ba wani abu ba ne illa labaran ƙarya don yaɗa wata ƙaryar da kuma komi ya yi. saƙonnin twitter ɗin sun zo ne kwanaki biyu bayan da flynn ya amsa cewa ya yi karya ma hukumar binciken manyan laifuka ta fbi game da tattaunawarsa da tsohon jakadar rasha amurka sarji kislyak a makon da suka ci gaba da rantsar a bakon wato rawakan da a rantsar da shi shugaba trump ɗin labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc To da kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙan. Wai ka ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. ni kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Don wata ya fitina ita ta mutai soja. Don wata rigima ita ta wai kun ji arna akai ko akai gayya ta kare amma a hana ko ta lalace soja amma a hana ko ta lalace banan babban gamu waron bai damun wawa kashin makita da ruwa kuma da akai ko akai ya banan babban gamu waron bai damun wawa kashin makita da fada a kai ko a kai ya soja. Kun yi kiɗin mutuwa mai baka do sai soja. Don wata ya fitina ita ta mu sai soja. Don wata rigima ita ta mu sai soja. Wai kun ji arna a kai ko a kai gayya ta kare. Alhaji ya a mai tuwa ta ya mai kyauta To madalla yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe biyu da minti tara na dare ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Grab ne daga nan birnin Washington DC ke murna gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya muka so maka muku muhawara akan kasafin kuɗin baɗi da yanzu yake gaban majalisar dokokin Najeriya kuma har sun fara yin muhawara a kai. Yau baƙin namu Alhaji mu Mu'azu Modibbo, Malam Yushau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsinma za su ci gaba da firar inda za su mai da hankali akan alfanu ko illar cin bashi wajen cike gibin da ke akwai a kasafin kuɗi. Ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar. Madina fili gare ki. Bari mu koma ga Adamu Mu'azu Modibbo. Ka ji abin da Sani Aminu ya faɗi cewa a duk lokaci aka karɓi bashin kuɗi yana zama wa ƙasa fitina. cikin 'yan kwanakin nan majalisar dattawa ta amince ma shugaban ƙasa ya ciwo bashin kuɗi dalar amurka biliyan biyar da digo biyar menene alfanun cin bashi ai ba wani ni a gani na fa ko don na aikin banki ne oho ba laifi a ci bashi a aiwatar da ayyukan gwamnati amma bisa ga cewa lallai za a yi amfani da wannan kuɗin abin da aka ce za a yi da su ba za a je a ciyo bashi a zo wani ya yi hana da kuɗin ba a yanzu layin jirgin ƙasar da za a yi daga lagos zuwa kalaba ai bashi aka ciyo amma aikin na tafiya layin dogo da aka yi tsakanin nan da kaduna bashi aka ciyo amma an gama jirgin ƙasa na zuwa yanzu manyan mutane masanatoci jirgin ƙasa suke shiga su tafi kaduna yanzu wannan layin za a ƙara shi zuwa kano har zuwa maiduguri so cin bashi ba laifi ba ne in za ka yi amfani da kuɗin ka aiwatar da ayyukan da ka ce za ka yi na biyu magana da shi eh, alhaji ya yi shine na magana cewa kuɗin wato foreign reserve kuɗin tattalin arziki da aka ware aka keɓe aka ajiye don gobe shine matsalar da gwamnatin goodluck jonathan ya shiga da kuɗin farashin mai ya faɗi sai suka fara ɗaukan sa hannunsu a cikin asusu suna ɗauka suna kashewa suna ɗauka suna kashewa daga biliyan arba'in kuɗin abin nan dimo sai ya dawo biliyan ishirin shi yasa eh, naira ta karye dala ta zama har naira ɗari biyar aka shiga matsala kuɗin mai ya karu har da ishirin haka bature ya tsara tattalin arzikin duniya muka cikin duniyar muke duniyar turawa in baka bi yadda suke yi ba karya ka za su yi da haka tsarin su ita ce yawan kuɗin ajiyanka wato foreign reserve shine karfin tattalin arzikinka shine karfin kuɗinka shine kuma karfinka da za ka ciwo bashi mai yawa ka zo ka aiwatar da ayyuka don haka eh in aka shiga wani irin yanayin da babu ba gaba ba baya ana iya sa hannu a ɗauka a yi amfani da shi amma na emergency amma in kullum muka ce in gwamnati ba ta da kuɗi tana da buƙatar ta sa hannu ta ɗauko daga cikin asusun ajiya to za a yi waye gari fa ba mu da ko sisi mai din nan wata rana zai kare kare doka ce sa hannu cikin wannan kuɗi ba wata dokar da ta ce kada ka taba sa hannu aljinka ka kashe kuɗinka amma kuma in baka tattali wata rana ko a iyali in baka tattali wata rana zaka waye gari baka da kuɗin cebe ne haka abin yake haka gwamnatin ma take in gwamnati ba ta tattali ba ta ajiye kuɗin ajiya wata rana za ta waye gari ta ga ko kuɗin albashi ba ta da ita to kenan bature ya mana tsari mai kyau kenan haka ma hankali yake bukata yanzu kai magidanci in baka tattali lokacin da kake da karfi kake aiki kana karban albashi ko kana kasuwanci kana samun kuɗi in baka tattali baka ajiya duk abin da ka samu kai bindiga da kuɗin wata rana in ka tsufa kawai gari baka da ko ya zaka yi alhaji yusha'u bari zo gare ka wannan kasafin kuɗi na baɗi da shugaba buhari ya bada an ware triliyan uku da ɗigo hudu a ƙananan ayyuka manyan ayyuka an ba da triliyan biyu da ɗigo hudu yaya kake kallon wannan eto eh kullum za mu kalli debt ratio na ƙasan ma'ana za mu kalli bashin da ƙasan take ciki da kuma giɓin da kasafin kuɗi yake ciki da kuma ainihin commitment wato abubuwan da gwamnati ke yi manyan ayyuka an samu ci gaba saboda wannan gwamnati da ta zo galibi da sama da kashi hamsin zuwa sittin ma yana zuwa ne a kan al'amuran yau da kullun kawai to amma yanzu an fara zuwa inda ayyuka suke amma kuma ayyukan dole ne sai an ciwo bashi a kasashen waje bashin najeriya a yau 2017 ana magana dala biliyan 65 a kan ƙasan kudin ajiyanta ana magana dala biliyan 34 saboda haka in za ta ma biya <laughs> basussukan da ke kanta ai ba mata da kuɗi kenan saboda haka kullum a kokarin management na da tattalin arzikin kasa akan kula da abubuwa da dama amma ayyukan da ake sawa dole ne saboda gwamnati dole ta biya albashi a ciki har albashin shugaban kasa da albashin masinja kuma gwamnati dole ta fitar da ayyukan yau da kullun a cikin har da ziyarar da shugaban kasa yake da ziyarar da ma'aikatan gwamnati suke da ayyukan yau da kullun na gwamnati wanda hada hada na 'yan sanda da na sojoji saboda haka kasan wato abin da ba shi ke cewa in dambu ya yawa bai jin mai ƙasan tana da girman gaske tattalin arzikin sa yana da faɗi da girma sannan kuma abubuwan da ke gina tattalin arzikin ƙasan suna da giɓi da yawa giɓin nan shi yasa dole ne a shiga kasuwan kuɗi saboda don haka aka yi su kasuwar kuɗi kana nufin dole a ci bashi? ai dole ne tun duk inda aka yi banki an yi banki ya kirkiri kuɗi ne kuma banki na kirkiran kuɗi ne wajen ba da basu suka sannan amma aikin bankin a najeriya shine ya shiga wani hali da yake ƙoƙarin saitin kansa misali kamar tun da gwamnati ta yi asusu a tilon asusu ta tattara kuɗin ta sa asusu kwaya ɗaya bankuna suke ta ƙoƙari su ne ya kamata su karɓi kuɗaɗen da suka rage hannun al'umma su kuma al'umman da kudaden da babban banki ya buga ya kawo cikin tattalin arziki mu har yanzu ba mu fahimta da bankunan ba da yawa daga cikin mu na ije kudade a cikin ba a cikin bankunan ba to in muka ije kudi ba a cikin banki ba mun karya banki mun karya tattalin arziki ki kula har foreign exchange kudaden da ke ya kamata a ce ba a ganin su a tattalin arziki suna cikin su kawai a cikin tattalin arzikin Najeriya to irin waɗannan ɗabi'o'i bankuna su canza mutane su canza amma kasafin kuɗin da aka yi a daidai abin da gwamnati ta samu da kuma gibin da ta yi a cikinsa da kuma kallon kasafin kuɗin da suka faru shekara uku da ya wuce kai ba ma shekara uku ba in kika ɗauko shekara goma da suka wuce tun daga bakwai kasafin kuɗin da ya sha bamban shine kasafin kuɗi na sha hudu wanda lokacin ne tsohon shugaban ƙasa ya ciro dala biliyan biyu da miliyan ɗari takwas a lokaci ɗaya aka zuba a tattalin arzikin kasan wanda tun daga wannan zuba kuɗi mai yawan gaske cikin tattalin arzikin kasan muka samu babban matsala da kudaden ajiyan kasanmu muka samu matsala da bankunan da ke cikin mu na basussukan da ya ta girma wanda a yanzu ya zama tattalin arzikin lalura saboda giɓin kuɗin da aka sa na biyan bashi na tiriliyon biyu bashi da za ka biya sannan da banda yawan wannan kuɗi na bashi da aka sa akwai kuɗaɗe kuma na musamman wanda an ciyo su ne domin a biya suka a cikin tattalin arzikin kasa wanda ake debt restructuring ka karɓo wani kuɗin don ka biya wani kuɗin amma wannan shi ma yana da kyau saboda in ka kalli darajar kuɗinka a daidai lokacin da zaka kake biyan bashi a kasan waje ba zai yiwu ka tattara kuɗinka wanda kake neman gina tattalin arzikinka ka kuma ɗibe shi ka fitar da shi cikin tattalin arzikin kasa ka karɓo dala tun tana naira biyar yanzu dala tana ɗari uku da biyar. kuma ka tattara kudaden cikin kasanka ka tattara su sannan ka sake kwasa ka zubar a waje wannan yasa dole a shiga kasuwan kudade na waje din a ciwo irin waɗannan kudade domin a gabatar da manya-manyan ayyuka ko muna godiya da skook da kuma abin da ya shigo da biliyan ɗari cikin tattalin arzikin ƙasan in aka yi aiki da shi kuma aka yi sustaining aka kuma ci gaba da fito da irin waɗannan tsari to zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasa. yawan kuɗin ayyukan yau da kullun da kuma ayyukan manyan ayyuka da gwamnati take su ta yi ayyukan yau da kullun din nan shi shugaba buhari da ya hau mulki ya ce a tantance masa yawan ma'aikata a garin yin wannan sai aka gano akwai ma'aikata na bogi da yawa da ake kowace wata ana fidda kudaden albashinsu amma sacewa ke yanzu wannan an toshe ma'aikatu 461 duka sun yi tantance ma'aikatansu sun gano wane ne na bogi wane ne na gaskiya na kwarai na biyu gurin fansho kowane wata gwamnatin tarayya tana kashe biliyan 24 a kan kudin fansho ashe su ma suna da yan fansho na bogi wannan ma shugaba buhari ya sa an tantance yanzu wannan kudade 24 biliyan naira na kudin fansho da da ake sacewa yanzu an bar sace su abin da ya kamata ya yi domin a rage yawan kashe kuɗi wajen harkokin yau da kullum shine kamata ya yi gwamnati ta dubi ma'aikatu wanda ba su da muhimmanci da kuma wayanda ma'aikatu da yawa sai ga suna yin abu daya zan baki misali yan sanda suna da doka ta ba su eh, izinin bincikan masu laifi kuma su kai su gaban kotu efcc an ba su wannan eh, dama su ma icpc an ba su dss an ba su ma'aikatar eh, shari'a an ba su mutane ma'aikatu biyar suna abu daya ana iya yin wani kuskurima yadda za a yi a rage yawan ma'aikatu a rage yawan ma'aikatan domin a samu yadda za a yi a samu abin da ake cewa efficiency kuma a rage yawan kashe kuɗi domin kowace ma'aikata duk aikin da za a yi sai ka ga ah, yanzu zan baki misali in kika je airport za ki ga immigration mutane takwas suna tsaye zaki ga kwastam mutane goma zaki ga civil defense zaki ga sojoji zaki ga yan sanda duk suna tsaye suna aiki mai aiki da suke yi kuma dukansu dinnan suna jan albashi dukansu dinnan ba a rasa ciwaciwar da suke a ofis na kashe kudin gwamnati idan aka yi wannan zai rage yawan kudin da ake kashe na harkoki yau da kullum na gwamnati sai a kara wannan rangwamin da aka samu wannan ragin da aka samu sai a ƙara wajen manya-manya ayyuka na gwamnati. jama'a nan zan yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Aliyu Mu'azu Modibo, Malam Yashawu Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsen ma da wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da Solomon Abo tare da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke maku fatan alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To a gaida Salihu yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. Masarin jaridun najeriya da sun ba da labarin shiga jam'iyyar pdp ne da tsohon mataimakin shugaban najeriya a atiku abubakar ya yi bayan da ya fice daga jam'iyyar apc mai mulki jaridar Vangard ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban najeriya na ba da dalilinsa na komawa jam'iyyar pdp a shafinsa na facebook ita ma jaridar the daily trust ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban najeriya yana bayyana dalilinsa na ficewa daga jam'iyyar apc inda ya ce jam'iyyar ta apc ta gaza wajen samar da ayyukan yi ga dubbai ko miliyoyin matasan najeriya kuma a shirye yake ya samar da irin waɗannan gurabe na ayyuka muddin jam'iyyar pdp ta tsaye da shi ɗan takara kuma ya samu nasara jaridar da point ta ruwaito wani labari da ke da nasaba da gargadin da gwamnatocin amurka da kuma birtaniya suka yi wa 'yan kasashen nasu da ke zaune a najeriya da su guji wasu jihohi da suka hada da adamawa bauchi borno gombe jigawa da kuma yobe har sai sabuwar shekara gwamnatin kasar amurka dai ta gargadi 'yan kasanta da su guji guraren cunkoson jama'a da ke babban birnin tarayyar najeriya a lokacin kirsimati da kuma bukukuwan sabuwar shekara shekara domin kaucewa hare-hare irin na ta'addanci to sai dai kuma a sanarwar da gwamnatin najeriya ta fitar game da wannan gargaɗi jaridar the sun ta ruwaito ministan yada labaran najeriya lai Mohammed, na cewa gwamnatin ta najeriya na ɗaukar matakan da suka dace na hana aukuwan hare-hare a babban birnin tarayyar najeriya abuja ita kuwa jaridar da leadership a labarin da ta bayar ta ruwaito kakakin jam'iyyar apc mai mulki ne malam bolaji abdullahi na mai da martani game da ficewa daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya yi a cewar kakakin jam'iyyar ta apc mai mulki dai ko a yau aka sake gudanar da wani zaɓe shugaban ƙasa muhammadu buhari zai kada tsohon mataimakin shugaban najeriya tiku abubakar domin kuwa har yanzu 'yan najeriya na da muradi da kuma ba da goyon bayan su ga shugaba muhammadu buhari kamar da suka yi a shekara ta 2015 a ƙarshe sai jaridar the nation inda ta ruwaito fadar shugaban najeriya muhammadu buhari na musanta zargin da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya yi cewa ƙasar amurka ta taɓa hana shugaban ƙasa muhammadu buhari shiga ƙasarta hana shekaru kusan goma sha biyar a cewar kakakin fadar shugaban ƙasa femi adeshina ko kaɗan wannan labari ba shi da tushe ballantana madafa da wannan sharhi ne kuma muke kammala sharhi sharhin jaridun namu na wannan safiya na ku baban jibrin ke cewa a huta lafiya a gaida baban gida jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke ajiye mana a kan na'urar mu Assalamu alaikum suna na babba haruna bambabai daga ɗalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba gagada to alhamdulillah ala kulli hal duk da cewa ran hudu ga watan disamba ran uku ga watan disamba ta wuce to amma zan yi tsokaci a kai wanda rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da kuma duba irin halin matsatsin rayuwar da nakasassu suke fuskanta to hakika ala kulli halin mu dai a najeriya na nakasassun wallahi suna cikin wahala suna cikin kunci suna cikin tashin hankali bayan tallafin gwamnatin tarayya bare na jihohi uwa uba ko da ruwa na kananan hukumomi to a wannan lokaci da muke ciki waɗanda ba na kasassun ba ma suna wani yanayi wanda sai sun samu su zo su ba wa na kasassun allazi za su to muna fata mu za su tsoron allah su kyautata mana rayuwa mai magana hamidu kalan labuwa daga nan kalan labuwa jihar jifa jamhuriyar niger ina ma fatan alkhairi duk musulmin duniya gaba daya barka da shukowa watan mauludi kuma allah ya ba mu lafiya da zaman lahiyar albarkacin wannan wata kawo mana kwanciyar hankali da wata ta kasa mu nijar da najeriya assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo america sunana abdulrashid jola musa gwarba daga jihar sokoto tare da najeriya hausakan cewa kwabbar gida gida ya bar shi a gan na fi cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya a a abuka daga jami'ar apc zuwa pdp tamkar kuwa ce baya ga yaƙi baya ga haka ina son amfani da wannan dama tare da kira ga wajen jam'iyyar apc ta ƙasa akwai buƙatar sai ka ta natsu wajen ɗauka ‘ya'ya wata jam'iyya zuwa jam'iyyar apc domin gudun ɗauko kada ya kiyashi da fatan allah taimake mu da ƙara kawo mana zaman lafiya a najeriya da duniya baki daya. assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar yobe najeriya ina babban farin ciki mu 'yan jam'iyyar pdp na najeriya canza sheka da alhaji atiku abubakar da jam'iyyarsa ta da ai gidan da aka sanka shine gida jam'iyyar apc mun san a najeriya ba za ta yi tasiri ba saboda talakawa sun gwada tafiyar man ma ba su ga komai ba tafiyar gwamnatin buhari don haka jam'iyyar pdp muna nan babu gudu babu ja da baya kuma in allah da pdp sai ta dawo mulkin kasar nan kuma a atiku abubakarin allah da shine dan takararmu na president a najeriya To Madalla muna godiya ga sakonnin da kuke aiko mana sai a ci gaba da aiko mana sakonnin. To kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana takaitattun labaran duniya. To a takaice ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya ce ya gaya ma ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson mummunan sakamakon da zai biyo baya muddin dai Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Yanke shawara irin wannan zai kawo matukar bacin rai a kasashen Laraba da na musulmi a faɗin duniya. ya tayar da fituna ya kuma gurgunta ƙoƙarin da ake na samar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya a cewar safadi ta kafar twitter Fada da bindiga ya barke a sana babban birnin ƙasar Yamal jiya Lahadi bayan da ta bayyana cewa ƙawancen 'yan tawayen hutsi da masu samun goyon bayan Iran da tsohon shugaban ƙasa Ali Abdullah Saleh ya wargaje. amurka ta sanar da majalisar ɗinkin duniya cewa ba za ta ƙara shiga taron ƙasa da ƙasa kan batun baƙin haure ba a wata takardar bayani sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce tsarin bai dace da manufar amurka kan baƙin haure ba a shekarar 2016 ne dai ƙasashe 193 da ke majalisar ɗinkin duniya suka amince da wata shela da bata wajaba kan kuwa ba mai suna matsaya da aka ɗauka a new york kan bakin haure da kuma 'yan gudun hijira wanda ya jaddada kare 'yancin 'yan gudun hijira da taimaka musu su samu matsuguni tare kuma da tabbatar da cewa sun samu ayyukan yi da ilimi. jiya lahadi Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bar Iran ta yi tasiri a Siriya ba. To madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu idan Ibrahim ka almasi garba da ya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Jimi. Nisar fili hashin gumar ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.